وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون tsakanin waɗannan ɓangarori biyu ‘yan aljanna da ‘yan wuta akwai shamaki mai tudu wanda ake kira al'araf a kan wannan shamaki mai tudu akwai wasu mazaje da ayyukansu na gari da munana suka daidai kuma sun san ‘yan aljanna da alamominsu kamar farin fuska kuma sun san ‘yan wuta da alamominsu kamar bakar fuska waɗannan mazaje suka kira ‘yan aljanna cikin girmamawa suka ce masu, Aminci ya tabbata a gare ku, a lokacin ‘yan aljanna ma ba su shiga ba, suna dai fatan shiga aljannar da rahamar Allah.